الثاني هنا والضروري هو شاهد ثلاثين أخرى والضروري ما احنا ما ما جاي na ai daban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin مكتفى خليل ثم منا شاهي shahi na 33 inda yake cewa wa ruri ba da mukutari da su wato abinda ake kira lokaci da duri yana zakowa ba da mukutari bayan mukutarin lokaci bayan lokacin da ma'abuci shari'a ya zaɓa muna mai ibada to daga gare sai lokaci na da wuri na tilas to wannan ya rabe tsakanin daluri da mutari kenan lutsulu su daga ketowa alhijir zuwa ga kullowa rana wannan duk shi ne wato yan alhijir ya keto sallar asuba ta zama muktari dan nan tana na muktarinta har zuwa wuri shi fara wayewa da wuri wa ya waye to dan nan laluri na har zuwa dulu ishan gami da su ga su bayi? wani gurubi tun zuhurai daga rana ta gwamta daga tsakiya ga zahar da rana ta sauka ga iskan mutum ga al'asar don nan saukata daga tsakiya musariya na azhar zakkuwarta ta gwabta ta faɗo ga huskar ɗan adam ya tsaye daidai da ita da shi a farkon musarin la'asar wannan shi ko shi a farkon lalurin la'asar a azhar to da nan har zuwa isfari lalurin la'asar na eh, lalurin azhar na musarin la'asar na to da ta isfirari to lalurin la'asar da azahar sun lalurin azahar yana nan da ci gaba lalurin la'asar ya kama dan nan lil gurubi a zuwa faduwar rana tuzu huraini da azahar da la'asar wani fajar swadiki fi isha'ini daga wato sulusi na dare na farko sulusi na dare na farko shi ne muktarin abin nan shayi. to da ya ƙare da wannan har zuwa ketuwa alfijir aswadik amma alfijir magasgarci to shi ko shi ne da na har zuwa can shi ne laluri fi isha'i da magarba isha'i wato duraku fi sumsu a raka'atin amma ana iya riskuwa wato ga subahin da samun raka'a ɗaya wato ga matsalar laduri ana wata ita subahin da samun raka'a ɗaya ana samun raka'a ɗaya kamin da rurin lokaci ya gwamce lokacin ka ya shigo to an samu asuba la akalla, amma ban ce ma kaɗan na ba kamar samun sajada ɗaya sajada guda aka iya samu to wannan bai zama a riski su bahi cikin lokaci a ci da duri kowace sallah wal kullu ada'u da muktari da daruri duk ada'i na ba qaba'i bane wa zuhurani wal isha'ani بفضل الركعات عن الأولى للأخيرة muna tare ku? to ita abin nan azahar da la'asar da magariba da isha'i to ana riskuwar magariba da ana riskuwar azahar da la'asar ana riskuwar magariba da isha'i da samun sauran raka'a guda anil ula ya an kai ta farko wato misali wanda ya tafiya sai shigo gida bai sallaci azza da asar ba amma yana samun raka'a biyar rana ta faɗi to in ya zo gida sai ya sallaci sallar la'asar a sallar azhar sai ya sallace ta safariya sai ya sallaci sallar la'asar adariya domin inda ana samun raguwar raka'a guda ga ta biyu rana ta faɗi to za a shigar da watan cikin watan lokaci ta hadirinsa eh, eh. ban ji ba zai yi ba, in biyar ne ba a zariya zai zuwa a in an ka shigo gida eh. sallar azhar da la'asar eh. akwai sauran raka'a uku ko a aka fi ko sauran raka'a uku ana sallar raka'a biyu a ƙari na azhar ba an yi ta ba eh. to sannan ana samun raka'a guda ta la'asar to sai ita ku aita hadariya mm, haka ne shi na ya ce yi misali ya ce lal akhirati an gane wannan ku amma ban ce maka wato ta karshe ɗaya ba in ya zama raka'a guda ta aka samu to ita karshe ita da wannan kurbi ta karshe. ka hadirin safara kan mutumin gida da ya tafiya wa kadimi da kuma wanda ya dawo su wadda misali yanzu wanda an mutumin gida sauran raka'a biyar rana ta faɗi sai tahiya to in ya shiga cikin tahiyan nan to sai ya azhar hanariya sai shi la'asar safariya mun gane abin ku? lalafiyar don ita waka ta samu lokacinta ita ko gara ta abu da ta wuta haka nan wa ƙadimi wanda ya dawo da wurin tafiya shi ma iya shigo gida akwai a uku to sai sallaci wacce ta tahiya sai sallaci wagga ta kama gida sai samu gudan da hmm. wa asima amma wanda ya kai sallah har lokacin da duniya sa'a Allah jimla ta ita wannan wa asima eh ce eh eh mukhtafar khalid Eh. yace rijaluhu qalil wa ramduhu kathir illa li'udurin to sai in ya zama ya yi jinkirin sallar nan don uzuri to nan na ya zama gaira asir wa asima illa li'udurin muna tare? Ni a uzuri ana iya samun uzuri bi kubre. a'udhu billahi Allah gare mu da kafirci asali kafirkin tushe ya ko sai shi kahiri na to don an an gura ma kahiri idanu an ga bai sallah ba ba a ya haram dama cikin ta ciki to shi malan an ka ce mai in ya zan kahiri asali ce a kai wa in bi rijati yayin kura da yin ko da kahircin da rida ne ga barin musulunci bayan dole yana ciki a yanzu da ya rida sallah ba a halitta ba gare sai ya dawo ya yi ta shinki mun samu biyu ko wasiban da kurciya yaro na da gwani ya ce an ka ke sallah bai sallah ba yadda an ka ci kayan sallah ya ce yi to uzuri na gare ko lokaci ya haita har ya kai abin nan bai laihi wa ijma'in da hagura wanda ya su mai falka cikin da dole lokaci to ba a cewa yayi da don sala cikin da dole lokaci domin abin da dalilin kai wannan lokaci gare su ma wajunurin da hauka shi ma uzuri na wanda hauka ta kama shi ko da lokacin sallah duk ya kamface mishi bai cikin hankalin kansa daga baya sai Allah ya farkar sai wa naumin haka nan kwana uzuri na shi ma amma malamai sun yi bayani kan kwana sun ce shi kan kabla da hulul wakati yanzu lokacin wani lokaci na azhar kai gare mu eh? to in mutum in mutum ɗai ta yi al'adar sallah ƙarfi da suka ba dai mun san ƙarfe ɗaya lokaci ya yi ba to sai samu yake ɗauko mai hilo sai kwanta inda kowa bai ganne ko da ya falka rana ta haji to ya yi wani irin babban mai ya so a Allah amma yanzu inda ya kwanta da ƙarfe goma sai kwana ya mai nauyi mai samu ta sai ko da ya falka rana ta haji sai ya yi kawai shi Allah shi ranka sallah mai yi ba ga Allah to shi na malamai ke magana in an kai kwana kamar da hulun lokaci na? eh hmm. abin da ya hana mai shi la'asar cikin lokaci rashin azar cikin lokaci hmm. na'am to yana daga cikin abin da a uzuri wa gablatin da rabkana wanda wanda wanda rabkana ba ta gusa mai ba sai da luri sai da luri lokaci shigo to shi ma wannan babu lahi gare shi domin ana iya samun rabkana irin haka yana nan zaune ana ta abubuwa da shi sai can sai ce kai jama'a ban wai sallah ba a samu irin nan to shi ma wani bai laifi ba ina misali yace ka haibin kama haila da nifasi hmm. to wannan shi ma na cikin abin nan hamzari amma la su sukurin banda mai mai wanda mutum shi gamba kai ne shi yanzu kai mutum da ya akwai ƙwayoyin da aka haɗa in an ka shafi an ana mai sannan akwai ce? Eh? akwai allura mana abu ya ce sun kashe yawa a ba da ƙwayoyin ba ga ita wala zama sun yawa eh, irin wannan in mutu ya shiga makai ne to ya falka cikin lokaci na luri sai sallah to ya zama sawa ma'alla na'am to wani ma'azuru ba mu yi magana waɗanda su suna da hamzari ba ko to wani ma'azuru mutum wanda yake mai hamzari yana da uzuri amma wa gairu kafirin da wanda ba kahiri ba Yi ƙaddaro lahu ɗuhuru dun ma'azuri. da gairu kafir to yi ƙaddaro lahu ɗuhuru wanda duk an kace uzuri ne yana iya sallah ta faɗi gare da kuma wanda ba shi kahiri bane to za a kaddara mai gwargwadon lokacin da ba an ce waɗanga mutane suna yin sallah ba cikin da duri kuma zan ba su Allah ba to wanda adda hamzari wanda in wannan hamzarin ya canya lokacin sallah sallah na iya faduwa to shi za in za a ce in sallar ta waje magare ko da cikin laluri na to za a kaddara zarki gare shi kamar mai haila da mai igima'in can da ba su suna da yawa to sai a ce ko da a ce ya yi tsalki saura lokaci ka za rana ta waɗe ta yi tsalki lokaci da za rana ta waɗe ko wanda adawancin hanzari ya samu kai ne lokaci ka za rana ta waɗe to za a kaddara mai in bai da babban hadasi alwallah suturtar da jiki yana da babban hadasi wanka mun gane wannan ku to in waɗanda sun ka canya lokacin to falata falatawa mai da lokaci mai lokaci shi za a kaddara cikin lokaci za a kaddara wanga abin a shi gudu ya rubuce eh, shi ne gidan mai haida sai sai yanki eh. akwai raka a biyar na ah, na sai wanka ta dawo raka a biyar ta kan eh. gidan cikin muna tare to idan shi wanga da muke magana ne hamzarin ga in yayi zato zanni qawi ya gusa uzurinsa wanda ya kasuwa mai sallah to yanzu yana da waɗanda salloli guda biyu sai ya hita ya zo ya gyaggyara ya toye rukuni ya yi raka a ɗaya fakar da lokacin sai lokaci hita muna tare? to wagga sallah ita ya yi cikin lokaci to waccan guda ku ita qada al-akhira sai biya wacce ta karshe bisa kyalai waga kan adai ta da muktari da daduri fa kullun adau to waga yayi ta akan lokaci amma waga ita ko guda qaba'i ta za'i wa in ta harafa a hadasa aw ta bayyana adamu duhuriyatil ma'i aw zakara ma yurattibu ma yurattibu falqaba shi aka bida ranku akai iya tsalki a hadasa ya yi tsalki marmako ya tafi sallah sai kuma ya hadasa to ashe shi lokaci ya tafiya tai ko ko shi a da matsala ya da matsala domin ya yi tsalki da gushe uzurinsa ƙarshen laluri yayin yana rikuwar abin nan da lokacin fa a hadasa ya da su kuma zomai da gangan ko zo ne bisa garin jaya au ta bayyana adamu duhuri ya tilma ko ko ya bayyana garai a ai ruwan da ya tsalki da su ba su tsalki ruwa ba suna da sufofin da suke da shi wanda aka tsalki da su ba to sai ruwan ba su da tsalki wanda ya tsalki da su mun ba da ajiya magana nawa au zakar ko ko ya tuna wato bayan ya ƙara tsarkinsa ma yi rattabu abinda yake jeruwa abinda ya zan tilan na ajiyaranta ya sallolin da ya zan tilan na ajiyaranta su waɗanda ya baro baya da waka sallah to dunnan abinda mallaki farfaba'u ranko sabitun shi a bacci ne nashina hmm. a eh ba wa'az uzurun hasala gairu naumin wani siyanun mudura to uzurun wato shi uzuri hasala da yawan wa da uzurun wato uzuri ya kayar kamar ba ma mace uzura tan baya ba hasala wanda ya sadu karshen laduri amma kada ya zan uzurin nan na kwana na kar uzurin ne ya zan mantuwa ta ta farilla an gane shi ko wanda ya zan ana hukunci da riskuwarsa da shi mukallafi bayan wancan abin da ya zama ni igari shi ya to in wannan uzuri ya sadu yana iya kayar da tsalla gari shi saboda haka uzurin hasala zai naunin amma ban da kwana wani siyanin da mantuwa domin su suna da nasi ko da bacci na mutum ko da man cewa na yayi in ko ya yi baka guda yana kwana iya da salonin da yaran kasu ba su haduwa amma uzuri wanda ya sadu da mutum wanda ya zan mu an bato shi baya wanda yana iya da sallah to in ya al-mudrak wanda da shi mukallafi wanda uzurarsa da wancan da an ya gusa to in baya ya gusa ko ba dawowa to ya kayar da sallah uzurun hasana amma ciki gairu nau'in wani siyari mun gane wannan karatu wa umarar sabiyu biha an umarci yaro da yin sallah lissab'in ɗan shekara bakwai wa duri li ashirin an doki shi ya kai shekara goma muna tare wa muni Nabulun? Mallaye ce an haramta nahila waqata dulu shamsi lokacin a rana wa ha lokacin a rana wa hudu batu jum'atin da lokacin hudu ba jumu'a an gane shi ko wa kore ba'a da fajirin amma an ƙi bayan kefe alhijin daga zina a cikin karatu wa farodin wa farda asarin sannan an karanta ban farin la'asar wani lokaci ila an tartace a ƙi da rumihin har lokacin rana ta ɗago gwargwadon baka wato sallar magharibi an ka sallace maghariba illa raka ta fajari sai raka ta fajari wa illal wurda sai wuri abla farlin gabanin sallar fajira na'iman an ko wanda ya kwana ya fashi tunan wa janazatan sannan kuma illa janabatan sai janaiza illa shi hakaranta saiwa illa rakata fajr awo wa sujudu tilawatin illa sujudu tilawatin qabla isfarin wa isfirani gabanin rana ta yi fi ta yi wuri ya fi ta yi wa isfirani da faci-faci wa kada a muhurimin suna adada a kwana sunan eh, bari mu ƙara bayanin wannan yanzu in kun ka duba nan mala ya ce wa muni a nablon wa ƙata ɗulu ishamsu wa muni a nablon wa kata guru bishamsu wa muni a nablon wa kata hudu bata juma'atin ko ba waɗanda gudu ya ambace su ba ko to wa kuriha ba da fajiri wa farli asiri ila an tartafi a ƙi da rumhi wa tusallal magriba ko illa raka'ata fajirin walwurda. wurda to mista mala yace an karhanta yin nahila bayan bayan rana ta isra bayan rana ta isra yace ila an tusalla al-maghrib ila an tusalla al-maghrib alhali ku abinda ake nufi an karhanta ta sai bayan faduwar rana walau qabla salati maghrib abinda ya fito shi amfani da shi nan ya shigar da shi cikin karatu wai ka gane in dai an ce rana ta faɗi ko ba haka ba wa muni a nablun waqata dulu shamsi wa muni a nablun waqata gurubiha to ba da gurubiha ina fata banci abin da eh shi shi eh madalla ila an tusalla al-maghrib To abin da yake son ya gwada ma magana ce da yayin nan ya isa ka fahimci cewa da rana ta faɗi halal ne a yi nafila kame a salaci magariba ko da ba yi magariba ba eh shi na ya nika son nake kula da nan wamo ne a nablon wakata ɗulu ishamsi wakata ɗulu ishamsi hmm. wamo ne a nablon wakata gurubi shamsi an fahimci wannan ko to nan sai ce wa mun alablun waqata khutbati jum'atin to sannan wa kuriha ba'da fajr wa farli asri na. wa farli asri ila an tartafi aqida rumhin ba'da fajr ba'da fajr ila an tartafi aqida rumhin wa tusalla al-maghribu Ba'a da gurubi المغرب to na abin da yake so kai ya gwada maka ƙauli ne na cewa an hana nahila lokacin bulluwar rana da lokacin faduwar rana ya isa ka san abin aka nufi dai gurubi wa farla asarin ila gumbishin sai da in ka magana a kan nazila in rana ta huwa ta kuma kame a tsallaci magariba shi komi a shi wannan shi abin da inda zai zo da karhanci mai tsananin in yana bayarwa ga hitan muktarin sallar magariba amma shi shehu halilu manuwa sai tun da ya faɗa maka makaruhi na a yi ta gabanin rana ta waye hmm. gaba to in rana ta faɗi an haramta in rana ta faɗi to wannan sardi da yayo shi ila an ta sallal maghrib kai ya dauke kada in da rana ta faɗi akwai halacci ga sallar nafila eh kai maghrib hmm. eh na eh bai hana halacci karhanci shi bai hana halacci an haramta karhanci ne hmm. Hmm? haka ban ji ba shi da rana ta faɗi ya halatta a sallaci nahila ta gani ku imamu ahmad ya zauna yana yi sallu ƙablar magaribi sallu ƙablar magaribi ya ce liman sha'a karahiyata a ya eh, tafi zana suna imam ahmad sai zauna yana yi sai malaman lokaci sun ka zarge shi domin an ka shigo masallaci kowa ce sai ya hila bayan rana ta hadi to zai bayar ga ita muktarin lokacin magariba domin muktarinta mubayyik ba mumtaddi ne. Eh? to wannan kuma daban shi ne wannan asali abin da yake bukata lokacin faɗuwar rana lokacin faɗuwar rana amma sai kai zari'a zari'a aka sa bai da ranar tana to wannan kuma daban zai magana ba da jawa'ir zai magana إيه؟ يجي إلى أن تصلي المغرب إيه. وإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس بلا صلاة إيه. لتزار المغرب بقى malam da ya ce wa ba'da farjil asr la an tusalla al-maghrib فعند أن المسجد قبل قبل إقامتها جلس بلا صلاة ولن يستسلم المصلي من وقتي كراهة وقتي الولوء والغروب. لا يا كيف استقالا ما da ala على عمل سابق eh shi eh don haka ba sai ya bayyana maka cewa bayan faduwa rana ba saboda ya riga ya karanta da kitan man inga na